يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من قال الله سبحانه وتعالى قديا ميقوى ميقومي wanda cikin rahmat ne da ikonsa ya sake ba mu wannan dama na haduwa don ci gaba da karatu a wannan littafin na babban malami abu abdullah muhammad bin ismail al-bukhari alaihi rahmatullah wanda ya sama suna al-adabul mufrad a yau daren tara kenan ga watan sha'aban shekara 1445 wanda ya daidai da 18 ga watan biyu shekara 2024 ko da biyar 24 wanda za mu tashi wannan shine zarafi na 117 za mu a tashi a wannan babi na 408 hadisi na 910 wanda har wa yau muna imamul bukhari yana kawo hadisai wanda za su yi bayani akan canfi kamar yadda muka fara karatu a wancan hadisin da al'imamul bukhari ya kawo inda yake cewa canfi shirka ne kuma babu wani face za ka samu yakan ɗarsu a cikin zuciyarsa face a sai dai Allah madaukakin sarki yakan gusar da shi da tawakkulin bawa to Imam Bukhari sai ya kulla babin da ke magana akan canfi sai ya ce babu tiyara babi da ke magana akan canfi قال حدثنا الحكم بن نافع أبو اليمان كلا قال أخبرنا شعيب يعني عن الزهري يتي شعيب ونسونا ابن أبي حمزة ya karbo daga malaminsa a zuhuri shi ne muhammad bin muslim bin shahabin zuhuri kawai akbara ne ubaidullahi bin abdullahi bin utba kawai ina abu huraira ta kawai ya ce abu huraira hafiz al'umma radiyallahu anhu ya ce sami'atun nabiya sallallahu alaihi wasallam ya kun na ji annabi tsira da amincin allah su kara tabbata gare shi yana cewa la wa khayruha al-fa'l annabi sallallahu alaihi wasallam ce la tiyara babu champi wa khayruha mafi alkhairin champi kuwa al-fa'lu shine fata na gari fata na alheri shine al-fa'lu annabi sai ya kore champi yace babu champi wato champi bai da wani tasiri abubuwan da ake camfa ba gaskiya bane wa khairuha amma inda wani abu na da alheri a cikinta wanda ke kama da camfin shine alfa'al abinda ake cewa alfa'al wato fata na gari kenan qalu sahabbai sai suka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce wa mal fa'al wa menene alfa'al me kake nufi da fata na gari qala annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce kalimatun salihatun zance mai kyau yasma'uha ahadukum wanda ɗaya daga cikinku zai ji mutum ya ji zance mai kyau sai ya yi fatan alheri idan aka faɗa masa magana mai kyau ko ya ji an faɗi magana mai kyau sai ya fassara shi da alheri kamar misali ne wanda yake neman yana neman abu sai ya ji an ce ya samu to samun nan sai ya ga to ai insha Allah shi ma zai samu abin da yake nema ko ya ji wani ba shi da lafiya sai ya ji wani ya ce kai an samu lafiya ba shi da dangantaka da abin da yake nema amma kawai sai ya ji wani ya faɗa ya ce an samu lafiya sai ya yi amfani da ita a matsayin fata na gari cewa lallai mara lafiyan na shi zai samu lafiya ko kuma dai mutum ya ji an ce ma wani sahal kamar dan uwa wanda ake ce min sahal nan wato mutum ya ji an ce ma wani sahal sauki sai ce to insha Allah al'amarin nan zai zo da sauki kenan to shi ne ake nufi da alfa'al wato fata na gari mutum ya yi fata na alheri daga cikin wani zancen da zai ce kawala babu fadli man lam ya tsayar, to imamu lukari sai kawo wani babu ce yana bayani da akan falalan wanda baya canfi wato rashin canfi yana da falala a cikin shari'a kawala haddathana hajjaj ne ibn minhal kawala wa adam yace da hajjaj ibn minhal da adam ibn abi dukkaninsu sun ba mu labari suka ce haddathana Hammad bin Salama cewa Hammad bin Salama ya ba su labari qala ana Asim daga Asim ibn Abi Najud Asim bin Abi Najud Asim ibn Abi eh, Asim bin Bahdala ibn Abi Najud qala an Zir yace daga Zir bin Hubaysh qala an Abdullah yace Zir ya karbo daga Abdullah bin Mas'ud qala an an sallallahu alaihi wasallam qala yace ya karbo daga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce uridat alayya al-umam bil mawsimi ayyam al-hajj an da al'ummu ga daya ayyam al a kwanakin da ake aikin haji bil a gurin da ake aikin haji ayyam al-hajj a kwanakin bijiro mini da al'umma yace fa a'jabani kasratu ummati yawan al'ummata sai ta burge ni sai na ji daɗin yawan al'ummata annabi sallallahu alaihi wasallam farin ciki da ya ga al'ummarsa tana da yawa qad mala'u sahla wal jabal sun cika tudu da kwararo duk wani hanyar da ake bi sun cike kan duwatsu sun cike su ko ina ka duba sahabban annabi ne da musulmi ake gani annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya farin ciki qalu ya muhammad sai aka ce ya muhammad sallallahu alaihi wasallam aradita shin ka ji dadi da wannan abin da ka gani qala na'am annabi sallallahu alaihi wasallam yace eh ya ji dadi ai rob yace ya Allah na ji dadi qala sai aka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam fa inna ma'a ula. lalle akwai cikin waɗannan bayin Allah naka cikin musulman nan akwai 70 alfan akwai wasu mutane 70 yadkhuluna aljanna za su shiga aljanna bi ghairi hisabin ba tare da an musu hisabi ba balle a musu azaba babu hisabi za su shiga aljanna wa humul ladina la yastarqun wa'annan mutanen kowa dubu saba'in ɗinnan su ne wa'anda ba su neman a musu rukiya ba su neman a musu rukiya wala ya ba su sakiya ko lalas wala ya tattayyarun ba su canfi wa ala rabbihim ya tawakkalun game da suna dogaro ne kawai kan ubangijinsu subhanahu wa ta'ala qala ukasha yace sai ukasha bin mihsan sai yace fadu Allah an yaj'alani minhum ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam karoki Allah ya sanya ni daga cikin su qala annabi sallallahu alaihi wasallam sai yace Allahumma ij'alhu minhum ya Allah ka sanya shi daga cikin su فقال رجل آخر sai wani mutum shi ma ya tashi ya miƙe yace ud'u Allah an yaj'alani minhum ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ni ma ka roka mini Allah ya sanya ni daga cikin su qala annabi sai yace aka biha ukasha ai ukasha ya riga yi ka da wannan fadala yace na Musa qala na Hamadu wa Hamamu qala an Asim qala an Zir qala an Abdullahi qala an annabi sallallahu alaihi wasallam wa saqa al-hadith sai Imam Bukhari ya ƙara kawo wani isnadi irin wannan wanda yake ya kawo irin wannan hadisin a ciki wanda cikin hadisin nan akwai abin da ke nuna farin cikin annabi sallallahu alaihi wasallam game da yawan al'ummarsa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni da ayi aure a auri mata a hayyayafa saboda zai yi alfahari da mu a ranar tashin kiyama muna fatan Allah ya sanya mu cikin wanda annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi alfahari da su tabbas annabi zai yi alfahari ne da mutanen kware bayin Allah masu bautan Allah masu kyawawan ɗabi'u ba waɗanda suke mabarnata ba da sunan musulunci ba irin su annabi sallallahu alaihi wasallam zai alfahari da su ba da haka wajibi ne zaman to ana hayayyafa kuma ana kokarin tarbiyyar yaya wannan yana nuna mahimmancin tarbiyya kenan sannan daga ciki wa'annan mutanen dubu saba'in wa'anda za su shiga aljanna ba tare da hisabi ko azaba ba sannan kuma an ninka kowane dubu saba'in akwai dubu saba'in tare da su kamar yadda zo a wasu riwayoyi to kuma falalan abin da yasa suka samu wannan falalan shine la yastarqun ba su neman a yi musu rukiya idan wani abu ya same su sai dai su yi ma kansu rukiya amma ba su je gurin wani ba ba za su je gurin wani wasu ce to a yi mini rukiya su dai sun dogara ne kawai ga Allah in wani ya zo zai musu rukiya ba za su hana ba amma ba za su nema a yi musu ba shine la yastarqun sannan kuma la yaktawun ba sa sakiya ko lalas sakiya ko lalas shine abin da yake da alaka da yin amfani da wuta ko zafi wajen maganin wani abin da mutum yake da shi na ciwo kamar yadda muka yi bayani a wancan karatu sannan wala ya tsayyarun ba sa cimfi wa ala rabbihim yatawakkalu suna dogara ne kadai kan ubangijin su suna dogara ne ga Allah subhanahu wataala sannan imam bukhari ce babu siyara min aljinni babu da ke bayani akan yin camfi game da aljinu at-tiyaratu min aljinni mutum ya camfi wani abu na aljinu qala haddathana isma'il qala haddathani ibnu abi zinad قال عن علقمة قال عن أمه قال عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تؤتى بالسيبيان إمام البخاري قاولنا إسناد أما أم علقمة تتكي إسناد majhula ce a gurin malaman hadisi saboda haka isnadin yana da rauni to amma ma'anan hadisin anna annaha cewa akan zo da yara kanana gurin ummu na Aisha radiyallahu anha matar Annabi sallallahu alaihi wasallam idza wulidu sanda aka haife su fatad'u lahum bil baraka umma aisha sai ta roka musu albarka fa utiyat bi sabiyyin sai aka zo wa nana aisha da wani dan yaro fa zahabat tad'u wisadatahu sai umma aisha ta zo za ta sanya masa matashiyar kai filo za ta dora masa filo akan sa fa idza tahta ra'sihi musa sai ga haskanan a karkashin filo fasa'alatkum anil musa umna aisha ta ce ta kuma mai amfanin hasken da aka dora a karkashin filon nan fa qalu sai suka ce ai naj'aluha min aljinni muna sanya wannan hasken ne saboda aljanu yakan yi maganin aljanu zai kori aljanu aljanu ba zai shafi yaron ba fa akhadhat musa umna aisha sai ta ɗauki hasken nan faramat biha sai ta jifa da haskar wa nahatum anha ta hane su daga irin wannan aqidan da irin wannan aikin وقالت تجي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره الطيرة للي من الله صلى الله عليه وسلم يكتن شيء ينا إنجن شمبي ويبجزها ينا كما إنجن تينا كيامنتا وكانت عائشة تنهى عنها أمنا عائشة رضي الله عنها تاكتن شيء تكن يهاني قبل ين شمبي wanda abin da hadisin ke nufi kada mutum ya zama yana dogara kan wani abin da mutane suke kawowa akwai zamani ko kuma akwai guraren da zaka gani cikin mutane masu mutunci cikin musulmai ungwannin musulmai ungwannin wayayyu zaka ga wani ya zo cikin unguwa yana tallan wai zobe zoben da zai maganin mayu zoben da zai kawo farin jini ko ya kawo kasuwa ko ya kawo wani abu cikin unguwa na wayayyu mutane musulmi wannan kaga akwai wani abu na raini na hankali kenan a ce cikin al'umma musulmi a zo a tallata musu irin wannan abu ko kuma yawan da za ka ga yadda mata wani lokaci suke yi idan suna da ciki akwai wani irin kin da suke amfani da shi wai sai a kulla a ɗora. ya ce wai idan an yi haka to aljanu ba zai shafi cikin ba duk irin wannan abubuwan al'amura ne na na shirka wanda ba an zara Allah bi sultan wajibi ne mutane su zama to sun yi bara'a da irin wannan abubuwan ko a samu laya ko a samu wani wuri ko a samu wani eh, wasu irin kwabbannin daɗin nan kaga an tsora ma yaro a wuyansa ana maganar cewa kila zai hana shi idan yana zawo na haƙori zai hana shi zafin jiki ko na abu irin kwata-kwata wa'annan abubuwan gaba ki ɗaya suna shiga bai shirka ne wajibi ne iyaye su kula da irin wa'annan abubuwan su guje su ya ce Babu fa'ali babu wanda ke bayani akan kyakkyawan fata wato fata na gari kenan قال حدثنا مسلم yace muslim bin ibrahim al kenan ya bamu labari kawai haddadana hisham wanda hisham shi ne hisham bin abi abdullah haddasa tawai kawai haddadana qatada yace qatada ibn da'ama as-sadusi ya bamu labari kawai an anas yace daga malamin su anas qadim min allah sallallahu alaihi wasallam qala an nabiy sallallahu alaihi wasallam anas yace ya je daga annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la babu harbi la babu harbi harbin ciwo wala tsira haka babu canfi wa yu'jibuni al-fa'l as-salih nabi sallallahu alaihi wasallam ce amma kyakkyawan fata yakan birge ne yana bada sha'awa sai ce al-kalimatul hasana mutum ya ji zance mai kyau sai ya fassara shi ta fuskar da ta dace annabi sallallahu alaihi ce wannan yana burge shi ma'ana la'aduwa babu harbi wato a samu wata dabba ko wani mutum ya yi wani ciwo sai ciwon nan ya tashi daga kan wanda ya sama ya fada kan wani shi ne abin da ake cewa al'adwa wanda na ana ce masa harbi ce wanda ya harbe shi da ciwonsa to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kore wato malamai suna cewa abin da annabi ya kore ba wai cewa ciwo baya iya tashi ne daga kan wani ya fada kan wani ba yana iya faruwa amma da izinin Allah ba ciwon da ke tashi da kansa ba face idan Allah ya kaddara wa mutum to zai same shi saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada wani misali ne yace idan ka ce akwai harbi wannan shi yasa wancan ya kamu da cuta wancan shi yasa wannan ya kamu da cuta to idan ka ci gaba da bin silsilar za ka zo ka tarar wane ne wanda ya kawo ma na farkon cuta na farkon daga ina ya samu cutar kaga daga Allah ne a ce kenan Allah ya kaddara mu sauran su ma cuta to amma wannan bai korewa mutum ya riko da sababi ya zama to idan akwai ciwon da ake tunani zai iya zai mutum zai iya kamuwa da shi to mutum sai ya ɗauki matakan da ma'abota eh, harkar lafiya suka sanya sai ya amfani da su wajen ganin cewa ya guji abun ta hanyar riko da sababi amma ya tabbatar da cewa ba sababin ne shi ne zai kare shi ba idan Allah ya kaddara masa kariya zai kare shi idan kuma Allah ya kaddara masa jarabtuwa to zai jarabtu da shi kamar misali yadda ake corona yadda ake kusurta yadda ake wasu abubuwa shi kanshi annabi sallallahu alaihi wasallam sai cewa sirra min al ka min al-asad idan ga wanda ke da kuturta to ka kaurace masa kamar yadda zaka kafta kaurace ma zaki kaga ashe kenan akwai riko da sababi amma akwai wanda zai kama kuturu wanda ko da hannun na ruwa zai kama shi ya musafaha da shi kuma babu abin da zai same shi akwai kuma wanda shi kuma bai kama kuturu bai komai ba amma kuma Allah zai jarabce shi da kuturta to hakan nan ko duk wani irin ciwo da ake da su mutum na iya kamuwa da shi ko da babu sababi to amma kuma kamar yadda muka yi bayani shari'a ba ta kore riko da sababi ba dan kada mutum ya zo ya sanya kansa cikin garari idan ya kamu da shi kuma ya kama kokawa ya ce ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la adwa to shi annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ce la adwa shi ne kuma ya ce idan akwai raƙumi mara lafiya akwai raƙumi mai lafiya kada ku haɗa raƙuma mara lafiya da raƙuma masu lafiya kowanne a rage shi ta fuskar menene ta fuskar istikhazu sabab mutum ya zama su ya yi riko da sababi saboda me a lokacin da mutum ya riko da sababi yakan bashi yakan sabati da tabbatuwa wajen imani da cewa wannan kaddara ce idan misali mutum ya ga wanda ke da wani ciwo ko cuta sai ya kaurace masa wani lokaci kiran akolon nan za ka ga wani ana kallonsa sai a ce idan an kalli shi zai iya kamuwa da shi ko kuma dai idan an sha hannu da shi mutum ya je taɓa idansa zai iya kamuwa da shi haka yake amma kuma ba lalle ne idan hakan ya faru ya kamu da shi ba to abin da ake so a yi riko da sababi idan mutum bayan ya riko da sababi sai Allah ya kaddara masa to zai fi gamsuwa da cewa kaddara ne zai fi yarda ya sakankance cewa kaddara ne amma idan ya je ya kama ya shafa ya taba idansa ya dangwala a idansa sai ya kamu da shi sai ya fara tunanin kila inda ban dangwala ba kila da wannan abu bai sami ne ba kaga sa da imani da kaddara ya samu giginin ya samu raurawa to riko da sababi yakan ba mutum tabbatuwa ne wajen imani da kaddara baya kawo shakku baya kawo mutum ya samu tangarda wajen imani da kaddara shi yasa ake son a yi riko da sababi dan mutum ya riko da shi duk abin da ya biyo baya sai kaga ya samu imani da tawakkuli cewa lalle wannan abu daga Allah ne to amma kuma idan bai riko da sababi ba shakku fa na iya shiga ba lallai ne shakku ya shiga ba amma zai iya fada masa to kamar yadda zamu zo mu gani nan gaba wajen abin da ya shafi canfi insha Allah ta'ala sai ya haddathana Abdullah ibn Muhammad qala hadathana Abu Amir wato Amr bin Malik bin Amr Abu Amir al-Aqdi qala hadathana bil Mubarak qala an Yahya bin Abi Kathir qala hadathani Hayyat al-Tamimi قال إن أباه أخبره يتمحي mahaifinsa ya bashi labari annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul cewa ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la shay'a fil ham wa azdaqu siyarati al fa'l wal 'ayn haqqun yace ya ji mahaifinsa yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la shay'a fil ham babu wani abu a cikin mujiya mutane suna canfa mujiya ana ganin idan mujiya ta soka a gidan mutane to za a yi rasuwa a gidan ko kuma idan an ji kukan mujiya to ana tunanin za a yi rasuwa a gidan to annabi sallallahu alaihi wasallam sai kore sai ce la shay fil ham kada ka samu damuwa babu komai a cikin mujiya mujiya ba ta kawo mutuwa ba ta kawo samu ba ta kawo rashi yace wa awwala yace wa azdaqu siyarati al kuma mafi gaskiyan canfi shine al fa'l wato fata na gari wanda muka yi bayani mutum ya ji magana mai kyau yace sha Allah tunda sahalu ya shigo kaga wannan darasin ya zo da sahalu kenan ko shine me shine al kenan yace walla ainu haqqun to kuma kaga kambun ido gaskiya ne al wato mutumin da zaka ga akan samu cutuwa ta hanyar kambun ido ko kambun baka annabi sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne to inda matsalar take shine ya ake maganin kambun baka yaya ake maganin kambun ido wani sai ya je samo kaho ko ya samo laya ko ya samo wani zobe ko ya samo wani duri ko kambu sai ya amfani da shi a matsayin kariya daga kambun ido annabi sallallahu alaihi wasallam bai karanta da mu wannan ba gaskiya ne amma yaya ake maganin sa sai ka amfani da almu'awwidataini ga falaki ga nasi ga ayatul kursi ga ayoyin alkur'ani ga irin hadisan da annabi sallallahu alaihi wasallam yake amfani da shi irin su a'udhu bi kalimatin lahi tamma min sharri ma khalaq bismillahi alladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wa la fis samai wa huwa as-sami'ul basir idan mutum na amfani da irin waɗannan abubuwa sai ga Allah ya bashi kariya amma yin amfani da zobe yin amfani da laya yin amfani da guru da kambu da sauransu wannan yana shiga babin shirka ne kuma idan mutum ya amfani da su Allah sai ya kyale shi da shi kuma ba za su iya taimakon shi ba layan da mutum ya amfani da shi sai da aka kashe namun dajin nan ko da namun fatan zaki ne ko na kura ko wata dabba sai da aka kashe dabban kafin aka iya amfani da fatan wajen laya to ita kanta dabban ba ta iya ba mu kanta kariya ba ta yaya za a yi fatan ta ya bada kariya to kaga akwai nau'i na al-istighfaf bil akli a ciki to annabi sallallahu alaihi wasallam sai nuna al-ainu haqq kambun ido kambun baka gaskiya ne kar mutum ya ce babu za a iya samun mayu za a iya samun tasiri na aljanu duk waɗannan abubuwan akwai su amma su ba su iya tasiri da kansu shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam sai karantar da mu da me zamu kare kawunan mu kaga an baka an giya an faɗa maka matsala an kuma baka mafita daga matsalar nan da aka kara mutum kuma ya je ya fada cikin a shirka ce babu tabarruki bil ismil hasan babu da ke bayani akan mutum ya tabarruki da suna mai kyau A tabarruk bil ismil hasan mutum ya tabarruki ya nemi albarkan da ke cikin suna mai kyau wanda shine al-fa'al قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال عن معن بن عيسى معن بن عيسى القذاب قال حدثني عبد الله بن مؤمل قال عن أبيه وتشين مؤمل bin وهب قال عن عبد الله بن السائب قال أن النبي صلى الله عليه وسلم عام الهديبية حين ذكر عثمان بن عفان يتي النبي صلى الله عليه وسلم أشيكرا أكي سلوه هديبية حين ذكر عثمان بن عفان ألوكة عثمان بن عفان يأنبت أن سهيلا شوى سهيل سهيل بن عمرو قد أرسله إليه قومه mutanensa ƙurayshawa sun tura shi gurin annabi sallallahu alaihi wasallam mun gane sulhu da biya ko lokacin da aka zo za a yi sulhu sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura Usman zuwa gurin Qurayshawa sai labari ya zo mun cewa ai an kasa an kashi sayyidina Usman daga baya sai aka yi mubaya'a akan cewa lalle sai an je an kwato haƙƙin sayyidina Usman ko da kowa zai mutu sai aka yi mubaya'a ga annabi sallallahu alaihi wasallam akan mutuwa cewa za a yi yaki ko da kowa zai kare kare har sai an kwato haƙƙin Usman radiyallahu anhu daga baya sai aka samu labari ashe ba kashe Usman aka yi ba to ƙurishawa sai suka ce ma annabi kada ya shigo makka ya bari sai shekara mai zuwa sai aka yi sulhu to cikin waɗanda aka turo su zo su sulhu da annabi sallallahu alaihi wasallam shine suhail bin amr to da yazo suhail bin amr yana zuwa akan yazo fa salahuhu sai aka yi sulhu da annabi sallallahu alaihi wasallam ala an yarji'a anhum hadha al'am cewa annabi ya koma wannan shekarar ya koma madina wa yuhilluha lahum qabila thalatha sai kuma daga baya sai a ba mu annabi sallallahu alaihi wasallam dama ya shigo makka bayan nan wato bayan shekara uku kenan fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam hina ata sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa lokacin da suhail ya zo fa qila ata suhail aka ce masa ga suhail bin amr ya zo annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce sahhalallahu amrakum Allah ya sauƙaƙa muku al'amuranku saboda as-sahalu shine abin da ke da sauki suhailu shine abu wanda ke da sauƙin gaske annabi sallallahu alaihi wasallam sai fata yace tunda sahabi suhailu ya zo to sahala Allahu amrakum Allah ya sauka maku al'amarin ku wa kana Abdullah ibn Sa'ib adraka an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam shi kuma wanda ya rawaito wannan hadisin Abdullah ibn Sa'id, Imam Bukhari yace ya riski annabi sallallahu alaihi wasallam wato sahabin annabi ne sallallahu alaihi wasallam wayannan babubukan duk suna mana bayani ne akan as-siyara as-siyara to sai Imam Bukhari ya kawo wannan babin wanda yake shiga babin tsiyarwa babin canfi ne amma kuma ta wancan fuskan da muka yi bayani kan cewa mutum ya riko da sababi don ba mu da imani bisa kaddara ba shi kariya mutum sai ya riko da sababi imam bukari sai ce babu shu'umi fil faras babu da ke magana a akan ashu'umu mutum ya zamanto ya camfi wani abu fil farasi a cikin doki abin hawansa camfan abin hawa sai ta haddatana Ismail qala haddathani Malik yace Ismail bin Abi ya ba mu labari qala Malik bin Anas ya ba mu labari qala an ibn Shihab yace ibn Shihab az-Zuhri ya je mini qala an wa Salim ibn Abdullah bin Umar Zuhri ya karbo daga ƴaƴan Abdullah bin Umar guda biyu ɗaya Salim ɗaya Hamza su biyun sun karbo an abdullahi bin umar daga mahaifinsu abdullahi bin umar qala inna Rasulallah sallallahu alaihi wasallam qala ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ash-shu'mu fid kaman camfi ne fid akwai shi a cikin gida wal mar'ati da mace wal farasi da doki abin hawa wato akan yi camfi a cikin wayannan abubuwan guda uku wasu malamai suka ce wannan hadisin shadh ne kamar shekul albani alaihi rahmatullahi yace wannan hadisi ya saba wa abin da ke cikin ingantattun littafai wato kenan wancan riwayar da za ta zo ɗayan riwayar ta fi inganci bisa wannan riwayar amma idan ka duba isnadi ne wanda yake kusan ingantaccen isnadi ne Isma'il bin Abi Uwais daga Malik ibn Anas daga Ibn Shihab bin Zuhri Zuhri kuma ya karbo daga malamansa guda biyu cikin tabi'ai Salim dan Abdullahi dan Umar da Hamza dan abdullahi dan umar kuma su biyu sun karɓo daga mahaifinsu to amma kuma shekar albani ya masa hukunci da cewa shahad ne saboda yadda ya zo cewa a shu'umu fiddari akwai camfi a cikin gida ana camfan gida wal mar'ati da mace wal farasi da kuma doki wasu malamai suka ce babu shuzuri a ciki abinda ake nufi shine cewa mutane da dama sukan camfi waɗannan abubuwan camfin da mutane suka fi yi shine ne fi dali kamfin da ake yi na gida misali mutum ya siya gida ko ya gina gida abubuwa sai su fara fada masa nan da nan zai dangana wannan abubuwan zuwa ga gidan da ya shiga kamar yadda inda zai auri mace sai ya rasa aiki wasu musibu su fada masa bala'i kaza kaza kaza kaza kaza sai ya camfi mace ya tin kai kamar wannan ta shigo ne da kafan hagu yadda ake cewa ko kuma abin hawa mutum ya siya mota sai ya haɗari ya gyara ya haɗari ya gyara ya haɗari sai a cika ka wannan mota hanya lafiya kuwa dan da nan zai tamfi ya tamfi motar wasu malamai suka ce wannan shine ma'anar hadisin cewa ash-shu'mu fi dari wal mar'ati wal faras akan tamfi waɗannan abubuwan guda uku ne wasu malamai sun rauna nashi wasu malamai suka kuma taujihin suka ce wannan shine ma'anarsa to mu karanta hadisi na biyu kusan riwaya irin wancan ne qala haddathana isma'il wannan shi ma Isma'il bin Abi Uwais ne qala haddathani Malik yace Imam Malik Imam Zar al-Hijra ya karbo yace an Abi Hazim bin Dinar qala an Sahal bin Sa'ad yace ya karbo daga Sahal bin Sa'ad as-Sa'idi sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallam anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala Sahal bin Sa'ad as-Sa'idi yace lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace in kana shu'mu fi shay'in inda za a samu camfi ya zama ya yi aiki a cikin wani abu fafil mar'a to da ya kasance a mace wal farasi da abin hawa doki wal maskan da gida inda ko za a samu camfi da zai kasance cikin wani abubuwa guda uku ne malamai suka ce wannan shine riwaya da ta inganta wannan ita ce riwaya wacce ta inganta cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce akwai canbi cikin wani abu ba cewa ya in kana shubu fi inda za a samu canbi cikin wani abu fafil mar'a to da ya kasance cikin mace wal farasi da abun hawa kamar doki wal maskani da kuma gida to malamai da sun kai ana ta kai kawo kan ma'anar wannan hadisi wanda wasu suna gani kamar yadda na bayani dazu cewa mutane sukan yi amfani da an fi canfa waɗannan abubuwan guda uku shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace da akwai wasu kuma malamai suna ganin cewa wannan hadisin fa da wancan hadisin da wannan hadisin duk sun tabbata daga cikin su akwai imamu malik ibn anas wanda shi ya rawaito hadisin imamu malik yace hadisan nan sun zo ne ala zahirihima suna bisa zahirin su cewa ana tamfan waɗannan abubuwan guda bi ma'ana ba wai waɗannan abubuwan na iya kawo sharri ba amma shari'a ta ba da dama inda mutum zai samu mace ko ya zama ya samu abin hawa ko ya zama ya mallaki gida ko ya hayan gida sai wasu abubuwa su rinka fada musu suna biyo masa bitta wali, wannan ya biyo bayan wannan wannan ya biyo bayan wannan wannan biyo bayan wannan to shari'a ta ba da dama mutum ya ɗauki matakin da zai ba shi kariya kan tawakkulinsa da imaninsa a ƙaddara mun fahimci wannan wato kenan kun san da muka fara karatu akan canfi annabi sallallahu alaihi cewa yayi dalika shay'un yajidunahu fi sudurihim fala yasuddannahu canfi wani abu ne wanda mutane suke saba su darsu a cikin zakatansu kada ya hana su abin da za su aikata to amma game da waɗannan abubuwan guda uku shari'a sai ta ba da dama mutum zai iya ɗaukan mataki a kansu wato mutum iya sai gida sai abubuwa suka fara biyowa nan da can da can da can to ya saki gidan ko ya sayi abun hawa abubuwa sai su fara faɗo masa to ya saka abun hawan ko kuma mace ce ya auro abubuwa sai su fara biyo masa waɗanda babu su a da su ya rabu da ita malamai suka ce wannan shari'a ta bada wannan buɗin ne saboda ya zama to ittikhadus sababi kada mutum yana zaune da mace ko yana zaune a cikin wani gida ko yana abun tare da wani abun hawa hakan sai ya kawo masa shakku a cikin tawakkulinsa ya sayi abu sai fara ganin abubuwa suna canza masa kuma ya dage sai ya rike abu to yana iya taɓa imaninsa da kaddara ko ya fara ganin kai hanya ko ba wannan abu bane ya jawo mun wani abu wannan wannan musibin saboda a kare masa har ya fada wannan tunanin sai aka ce to ya tafi matakin rabuwa da shi sai da zai zo na lafiya idan abun ya ci gaba ka san zai san cewa to ba wancan bane in kuwa ya daina ya san cewa daga Allah ne an dai kare masa tawakkulinsa sai ya zama to min babi ittikhadil asbab wasu malamai suka ce wannan shine ma'anan hadisin ba sani ba ko ma'anar ta fito baya daga cikin cewa waɗannan abubuwa suna kawo sharri a'a ba shine ma'anin ba amma mutum na iya ɗaukar mataki a kansu saboda ya zama to ya ba ma imaninsa cikin kaddara kariya da kuma tawakkulinsa akan ikon Allah subhanahu wa ta'ala yanzu bari mu karanci wannan hadisin zai kara fito da shi fili wanda yasa malamai suke cewa wannan shine fassarar hadisin nan قال حدثنا عبيد الله بن سعيد يعني أبا قدامة قال حدثني بشر بن عمر الزهراني qala an ikrimah bin ammar ce ya karbo daga ikrimah bin ammar kola an ishaq bin Abdullahi, daga ishaq bin Abdullahi, kola an anas bin malik ya ce ya karbo daga anas bin malik khadimin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam anas yace qala rajulun ya rasulullah anas ce wani mutum ya ce wa manzon Allah ya manzon Allah inna kunna fi dari da mun kasance a cikin wani gida muna haya ne gidanmu ne Allahu a'lam mun dai kasance a cikin wani gida kathura fiha adaduna adadin mu na da yawa a cikin gidan nan wa kathura fiha amwaluna zukiyan mu tana da yawa a cikin gidan nan fa tahawwalna ila darin ukhra sai muka bar wancan gidan sai muka koma wani gida fa qalla fiha adaduna adadin mu sai ya ragu kila wasu zai suka mutu a cikin su wa qallat fiha amwaluna dukiyan mu sai ta ragu sai ta yi karanci qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce radduha aw rudduha aw da'uha wa hiya tamima rudduha kuma yadda gidan aw da'uha ko ku saki gidan wa hiya tamima tana abun zargi قال أبو عبد الله إمام البخاري يتي في إسناده نظر إسناد wannan حديثا akwai أبو lura. amma isnadi ne hasan saboda abinda imam bukhari ke nufi a nan guri shine ikrima bin ammar da ke cikin isnadin ikrima bin ammar akwai dan magana a kansa amma idan ya karbo hadisi daga ɗaya daga cikin malamansa ana ce masa yahya bin abi kathir to kako kuma a nan gurin riwayar ba daga yahya ibn abi kathir bane shi yasa malamai suke inganta wannan hadisi to menene ma'anar hadisin inna kunna fi darin mun kasance a wani gida kathirun fiha adaduna mun kasance muna da yawa katirun fiha amwaluna ga dukiya don falafala yace fa tahawwalna ila dadin sai muka koma wani gida a fiha ha'adaduna sai muka rabu. wa qalla fiha dukiya sai karanci annabi sallallahu sai ke rudduha ku kyale gidan nan audaruha ko ku bar gidan nan wa hiya dalima tana abin kyama abun ba ta da kyau kaga kenan yana nufin kenan wannan gidan ita ce ta kawo musu na ƙasa ta fuskar adadi da na ƙasa ta fuskar dukiya a amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya lura da cewa zukatansu ta fara karkata ga cewa kaman gidan nan ita ce ta kawo mana wannan abu annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya so ya kare musu wannan sai ya ce to bar gidan koma wani gida idan kuna ne kuna tunanin wannan ita ce ta sabbaba muku to ba ita bace ku bar wannan ku koma wata gidan mun gane ko sai zama to min babi fathi saddi dari'a ne kada mutum ya zauna a cikin gida sai ya canza ji yana mu'amala yana yana ganin cewa gidan ne ya jawo masa wannan abin da yake ciki wanda shine karshen hadisan da Imam Bukhari ya kawo a wannan babi na abin da ya shafi asfiyara shamfi sannan sai ya kawo wani babi sabon babi da yake bayani akan al-ufas yace babul ufas babi da ke magana akan atushawa قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد المقبري قال عن أبيه قال عن أبي هريرة قال عن النبي صلى الله عليه وسلم يجي أبو هريرة يا كربو لك من الله صلى الله عليه وسلم يجي إن الله يحب القصاص للي ألا ينا سن أتشاوى ويكره التثاؤب أما بايا سن حما فإذا عطس فحمد الله إذا كو مسين أتشاوى fahamidallaha yace alhamdulillah yawa Allah godiya da ya bashi ikon arsha wannan fa haqqun ala kulli wajibi ne kan dukkanin wani musulmi sami'ahu wanda ya ji ya gode wa Allah nan an yi shammitahu ya masa addu'a wa amma tasa'uba amma hamma fa inna ma huwa min ash-shaytani hamma daga shaytan ne ba wai shi ke sa mutum ya hamma ba amma hamma tana danganuwa ne zuwa ga shaytan falyaruddahu mastata'a mutum ya kokarin taushe shi idan hamma ta zo masa so ya yi kokarin toshe hamman nan gwargwadon iyawansa fa idza qala ha idan ya bude baki ya ce ha to dhahika minhu shaytan shaytan sai ya masa dariya shaytan sai ya masa dariya at-tata'u min ash-shaytan at-tata'u fa inna ma huwa min ash-shaytan kamar yadda nace ba wai shaytan ne yake sa mutum ya hamma ba amma da mutum ce ba nan sa Shi ne yana danganuwa ne zuwa kashe ɗan me yasa a lokacin da mutum zai yi hamma zai wahala ka ga mutum yi hamma fuskarsa ba sai muni ba <laughs> duk sanda ya tashi hamma za ka ga fuskar ta ta koma wani yanayi to kuma in mutum ya haka ɗan sai ya maza dariya ce ka ji fuskar ta <laughs> to shi yasa ya zama to a tasawuf yana daga cikin shedan dan haka idan mutum zai iya kamewa ta yadda ba zai moka da fuskarsa ba su yi haka wannan shi ne ma'adin da ko fasarar da malamai suka ba shi wala babu ma ya kulu idan a aswata to idan mutum ya atishawa me ya kamata ya ci kun ga wannan kenan ashe kenan wajibi ne inda yadda muke cikin masallaci ne idan mutum sai ya atishawa da ya atishawa nan sai ya ce alhamdulillah to dukkanin wanda ya ji cikin masallacin nan ya ce alhamdulillah wajibi ne ya ce masa yarhamukallah ba mutum ɗaya ne zai ce masa yarhamukallah saboda kun gani ya ce ala kulli man sami'ahu ala kulli muslimin ne akan duk wani musulmi wanda ya ji shi an yushammitahu ya masa addu'a ce masa ya rahmukallah shi ba kamar sallama bane idan mutum ɗaya ya shigo masallacin da ya assalamu alaikum to mutum ɗaya in ya ansa masa ya ishe ya ishe mu gabaki amma idan atishawa ne mutum ya ɗaya atishawa sai ce alhamdulillah to hadda ni mai karatu da kowa sai mun yanki karatu mu ce ba zai kalla. an masa addu'a wannan shine ma'anar hadisin qala babu ma yaqulu idha atafa idan mutum ya atishawa me ya kamata ya ce qala haddathana musa qala an abi awana qala an ata yace abu musa eh, musa bin isma'il tabuzaki yace an abi awana wanda sunansa al-waddah bin abdullah al-yashkuri yace ya karbo an ato wato ata anan gurin shine ibn sa'id akwai hadisin da muka tsallake na musa ya eh, shi ne musa bin ismail ke na aiko kowa ne ne musa abu musa na ce oh to musa shi zama ce musa bin ismail ta tabuzaki abu salama ta uh, tabuzaki qala an abi awana yace ya karbo daga abu awana an afa daga afa wato afa bin sa'id قال عن سعيد بن جبير أطايت يا كربو دك سعيد بن جبير عن ابن عباس دك عبد الله بن عباس إسناد ينا ينا دروني su ba bin sa'id yana daga cikin wa'ancan mutane da haddan su ta birkice daga ƙarshe ana ce musu al-mukhtaritun kuma abu awana al-waddah bin abdullah yashkuri yana daga cikin wanda ka karbi hadisin sa bayan yayi ikhtilafi saboda haka isnadi yana da rauni yace abdullah ibn abbas yace idza aqasa ahadukum idan ɗaya daga cikin ku ya atishawa fa qala alhamdulillah yace alhamdulillah ya taujabo ya tabbata ga Allah godiya ta tabbata ga Allah qala malaku sai mala'iki ya ce rabbil alamin tunda kai kaji alhamdulillah mala'ika sai ce rabbil alamin fa idza qala rabbul alamin idan mutum ya ce rabbul alamin qala al malaku yarhamuka allah ba kaga dai isnadin bai inganta ba قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة قال حدثنا عبد الله بن دينار قال عن أبي صالح السمان قال عن أبي هريرة قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتي أبو هريرة ياتي ya ce الله عليه idan ياتي إذا عطس إذا متن يأتشاوى فليقول يتي الحمد لله kada mutum ya atishawa ya ce excuse me kamar da wasu ke cewa wannan kwata-kwata ya yi asara mutumin da ya atishawa tsakanin musulmi ya ce excuse me to ya yi asara abinda ya dace ce kamar yadda annabi ce fal alhamdulillah to ya ce alhamdulillah fa idza qala idan ya ce alhamdulillah falyaqul lahu akhuhu aw sahibuhu to dan uwansa ko abokinsa ya ce masa yarhamukallah Allah Allah shi maka rahama kaga wannan mutumin da mutumin da ya ce excuse me baka ce masa yarhamukallah yawa yarhamukallah Allah Allah, shi maka rahama yanzu misali mutum ɗaya ne ya atishawa a nan gurin dukkaninmu za mu ce masa Allah. kaga mutane ne su masa addu'a to sai a ce masa yarhamukallah fa idza qala lahu yarhamukallah idan abokin sa ya ce masa yarhamukallah falyaqul yahdikallah wa yuslih balaka shi ma sai ya ce masa Allah ya shiryar da kai yahdikallah Allah ya tabbatar maka shiriya wa yuslihu balaka ya gyara maka abin da ke damu abin da ke damunka wato ya inganta maka duk abin da ke damunka qala abu abdullah abu abdullah al-bukhari ce adbatu ma yarwi akbatu ma yurwa fi hadha al-bab hadha al-hadith mafi tabbatuwan abin da aka rubuta a wannan babi shine wannan hadithin alladhi yurwa an abi salih as-samman wanda aka karbo daga abu salih as-samman nuna min lokaci yayi ba sani ba sai dai mu tsaya nan kenan sai mu tsaya nan insha Allah a karatu na gaba sai mu kokarin a kawo wa'annan ladubban wanda suke da alaka da atishawa suna da yawa hadisan abin da ya shafi tsakanin musulmai wanda bai yi ba ya da a yi da shi ba na kare ko eh, ba yahudi idan ya atishawa ya za a mu'amalance shi da irin wannan abubuwan imam bukari zai kawo mana su insha Allah sallallahu alaihi wa sallam barik ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh عليكم السلام na? eh akwai riwayoyin da suka zo daga Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhu zamu zo mu gani nan gaba ingancin sa zamu yi bayani akan sa insha Allah eh amma abin da ya tabbata wanda babu shakka a ciki ya hadikumullahu yusuf alhamdulillah yarhamukallah ya hadikumullahu yusuf Abdullahi bin Abbas ya kawo wancan riwaya amma yana jin mawqufi ne akan Abdullahi dan Abbas bin mana yi kuskure ba idan muka zo kanshi insha Allah zamu karanta Walaikun salam. Eh gaskiya bai da wani asali a lokacin da mutum ya hamma ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim saboda tsabar gajiya za ga wani lokaci ma a'udhu billahi ma akwai akwai a ciki lokacin da mutum ke a'udhu billahi nan ba saboda yadda yake buɗe bakin zai ana a'udhu billahi nan akwai kaman shaitani a cikin a'udhu billahi babu inda aka ce mutum inda ya ta'au inda ya hamma ya ta'au ne abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta da mu shine mutum ya sanya hannunsa akan bakinsa idan ba zai iya kamewa ba shine yakzim mastata'a aw yakzim mastata'a idan mun to ya kame kamar irin ya cije din da bai san ya gode bakinsa shine aka fi so amma idan ba zai iya ba to ya dora hannunsa akan bakinsa amma wai dan ya bude baki ya yi ta'awudi ba zai hana shi dan shiga ciki ba saboda bai yi abin da annabi ya karanta da shi ba. Wa alaikum salam. da shi ne yana ce duk karatu ne zo kai nan gaba imamul bukhari ya kawo su ya ce wani lokaci yahudawa sukan zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam sai zo su yi atishawa da eh, sai su zo su nuna kamar su yi atishawa su sai zo yi gurin annabi sallallahu alaihi wasallam wai so yake annabi ya ce masa ya kalla, annabi sai ya ce masa kalla, sai Allah ya shiryar da kai to idan yayi ko da yayi hamdala abinda za a ce masa kenan sai a ce masa ya ji Allah kaga duk da haka an masa alhi an masa addu'a Allah ya shirye ta kai ba kiwa aka masa ba addu'a aka masa dan ka san irin samaha da take cikin addinin musulunci eh, shi ke da sai <laughs> na'am da eh, ya cika sharadi ya yi abin da aka ce ya yi ai dama atishawa abu abu na farko shi ne abu na farko shi ne godiya ya gode wa Allah ya sami lada kaga ko da ba a ce masa yarhamukallahu ba shi ke nan babu ya yi sami lada a cikin atishawan gabaki ya idan mutum ya yi shi yadda ka'ida ta ce to zai sami lada albarka ne a ciki sosai sai ga shi al'as al min Allah daga Allah akwai albarka da yawa mutum zai samu sauki a lokacin da ya shawa wani lokacin mutum yana son ya atishawa bai samu yayi ba akwai ɗan tashi hankali yana yi sai ga ya samu sakewa sai ya gode wa Allah ya ce alhamdulillah to kuma sai a yi masa addu'a sai shi kuma shi ma sai ya addu'a walikum cikin eh shi kenan shi kacce farin shi kenan shi kenan farin yayi yanzu shi ke na farin ya yi thank you to to inda kaga shi a gurin shi ya ce masa zuri daga bukatar thank you ban ganin ko akwai laifi a ciki inda kaga ba yana kansu bane ji mana addu'a eh, musulmi ne yake wajibi a kansa yayi tashmiti yace yarhamukallah shi ba na tsare idan bai yi ba laifi a kansa shi dama ba mukallafi bane ta wannan fuska Eh, eh, shi bai sanya ce alhamdulillah eh, yana ganin cewa alhamdulillah kamar kauyanci ne sai ya asara ya yi asara ya asara tsari kusur na? eh a ba lalle ne a tashi in ya tashi babu laifi eh yauwa to kaga shi sai mutum ya fahimci cewa ashe ba gidan bane kaga sai ya samu natsuwa in ya ƙara komawa gani ba laifi ya koma wani gurin in ya ci gaba ya koma wani gurin da kanshi zai zai gano cewa to wannan ba abun ba gida ba ne. Eh, amma idan ya zo abin abinda ake nufi ba wai an ce ya tashi ba ne, mu fahimci wannan ba an ce ya tashi ba ne, amma cewa aka idan ya tashi to babu laifi ya eh, saboda ya samu natsuwa a cikin zuciyar kuma idan ka duba ma yanzu ta fuskar atishawar nan da muke tattaunawa za ka ga ko su kansu waɗanda ba musulmi ba yanzu idan wani daga cikin su yi atishawa ko musulmi ya atishawa sai suke bless you wannan baya daga cikin addininsu amma koyi ne cewa musulmi suka yi kansa addu'a idan kai yanzu a ce maka bless you hmm? amma baya daga cikin littafin baya daga cikin addinin kwata-kwata wannan karatu ne na addinin musulunci suka yi ba hmm. dama wani dama abinda qur'ani ce kuntum khairun kuntum menene kuntum khairu ummatin ukhrijat lin nas ana koyi da mu Yeah. daidai daga cikin canfi musamman da aka zalunce shi a filin shi ko gidan shi sai ya yi inuwa cewa duk wanda ya zauna a gidan misali ba zai na lafiya ba wannan ba ta fuskar canfi ba ne wanda aka zalunce shi ne ko wanda aka zalunce shi Allah kan karbi addu'arsa so da ka je iya wa duk wanda ya zauna a gidan zai ta gani tashi hankali wanda ya zauna a gidan ya ga tashi hankali sai ya fita sai ya nemi wani gidan ina ji za mu iya tsayawa a nan saboda lokaci ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من المخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم يا ارحم الراحمين يا ارحم الضعفاء والفقراء والغرباء والمساكين انزل رحمتك علينا وعلى والدينا وعلى سائر المسلمين الموحدين في كل مكان وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين muna kuma roƙon Allah subhanahu ta'ala wayannan bayan Allah masu hidima wajen gyara ɗakin Allah subhanahu ta'ala muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya saka musu alheri Allah ya sanya albarka a cikin dukiyarsu da wanda suke sababi da masu yi da wanda suke kawo alheri da wanda suke taimakawa ki Allah ya saka da kowa da ke Allah ya sanya shi a cikin mizanin kyawawan ayyukansu سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين